tattalin arziki duk wanda ya san yankin nan ya san muna fesin ɗin wannan sannan kuma muna fesin ɗin matsalar tsaro a yanzu ta mafi karanci ya kamata a ce mu ji da guda ɗaya ne idan muna fama da matsalar tattalin arziki ko to a kyale mu ya kamata ya zaman to yankin yana zaune lafiya amma mutane suna fama da me za su ci me za su yi amma abu guda biyu ya haɗu ga bala'i na matsalar tattalin arziki da matsalar rayuwa ga kuma bala'i na mai na rashin zaman lafiya da rashin tsaro a na yi wasu bayanai a 'yan kwanakin nan kwanakin nan da wannan bom ɗin aka zo aka buga shi a nan gurin sanda nake cewa wannan bom ɗin da aka zo aka buga da ba don waɗanda aka buga ma bom ɗin nan maulidi suka zo yi ba kuma bincike tabbatar ba fulani ba ne na rantsi da Allah da fulani aka ji aka kasa da an kashi banza an sa mana wani abu a yanzu na ba gaira ba dalili ko mun san cewa yanzu da yawan mu mu da muke rayuwa yanzu mun fi jin haushin kabilar fulani sama da duk wata kabila a Najeriya mu ɗauko maganar inyamurai yanzu na faɗa na ce kwanan nan a Kano kowa ya ga yadda jami'an tsaro na 'yan sanda suka kama inyamare guda tara sun sato 'ya'yan mutane daga bauchi jiya na faɗa na ce a gurin karatu har yanzu akwai yarinyar da in dai ba yau ba ana neman iyayenta ba a gane ta ba ran da aka haife ta a ranar aka sace ta aka sayar da ita wallahi na rantse da Allah ba mu ni kabila mafi hadari a Najeriya sama da inyamuri yanzu kwanaki da Allah ba ku ga a Jos ba wani ya ji ya buɗe asibiti yana in ka zo ba ka da lafiya sai ya sa a kwantar da kai admitin ɗinka a cire maka ƙoda ala wanda ya kafa wannan asibitin bincike bai nuna in ya muri ba ne eh haka kawai ba sai a cire maka ƙoda sai da abin ya tafi sannan aka sani to shine sai maka ce yanzu bincike ya nuna cewa sun kafa ƙungiya mai ƙarfi aikinta kawai shine ta ɗauki 'ya'yan musulmi ƙanana daga nan ta kai su kudanci a siyar da su a canza musu suna a canza musu addini abinda suke yi kenan na rintsi da Allah wanda ya tsaye da sama babu ginshiki billahi lazi gara wanda zai zo ya samu yaranka yana karami ya kashe shi ya bar duniya da wanda zai zo ya dauki yaranka ya je ya canza mai addini ya canza mai suna ya riddantar da shi saboda haka wannan aikin da inyamuran nan suke yi inda mun san ciwon kanmu tare da wannan aikin da su ma suke yi ba daidai ba ne amma wallahi wannan aikin ya fi haɗari saboda aikin da wa'innan suke amma tare da haka don Allah daga ran da aka ce an kama waɗannan inyamuran a Kano tsakanin ku da Allah ko a sabon gari akwai wanda ya kai ma inyamurai farmaki ya ce din da aka ga inyamuri a tare hanya da an ga mota a ciro an ga inyamuri ne don Allah an yi haka sun kashe tafawa balewa sun kashe saddauna sun haɗa yaƙin basasa a ƙasa su suke harkar ƙwaya harkoki na fuwan layin a ƙasa satar 'ya'yan mutane hattakin nafin ɗinnan su suka fara kowa ya san ibans eh, haka ne international kidnappers ne amma don allah da aka samu akwai masu yin kidnapping ɗin da haya kilas a cikinsu in kana da abin nan ka zo ka biya wasu su je su kashe maka wanda za su kashe amma dan Allah wannan ya sa an ce to din da aka ga in a Najeriya kashe shi to maganar da muke yi jan da muke yi in dai kabilar inyamur ba ta cancanci wannan a Najeriya ba an batta ta zauna lafiya babu dalilin da zai sa al'ummar fulani a musu wannan hukuncin babu wannan dalilin kuma yin shiru akan wannan abun zalunci ne fa sannan kuma goyon bayan mai zalunci ne akwai in an koma za a ga firar da el hikaya yi da wani mutum ana ce masa garus gwalalo wannan mutumin masani ne akan harkar tsaro kuma mai fashin baki ne akan harkar tsaro don ya taɓa yin so da kusan shekara talatin sannan ya zo ya ritaya ya ba da labari ya ce a nan katsina a lokal government ɗin kankara ya ce yayi shi ta rasu sai ya tashi ya tafi don ya ji yankin yana eh mijin ya yi shi ya rasu ya je saboda ko ta'aziyya ya je musu ya ce yana tafiya a mota ai an dai san kinna ba yadda za a yi bandit dan bindin ka shi da katuwar mota yana tafiya hanya ko titi ma ba su cika bi ba tsakaninsu da titi watakila sai dai su tsallaka yana zuwa checkpoint na jami'an tsaro sai ya ka ganshi ga 'yan sanda a gurin ga 'yan sa kai ya sauke gilashi aka lalleka motar sai aka ga irin malfa irin ta fulanin nan sai kawai aka ce mai ya fito yana fitowa kawai sai ya ga ana wasa adda kiyat kiyat kiyat za mu so sashi za ku gani me ya faru wai shi barawo ne tun da ba fulatani ne ku diba irin wannan hukuncin fa shi yasa lokacin da muke ce ma mutane zalunci shi ya kafa wannan bala'in sai mutane suna ganin wai kaman wasa ne wannan fa a jihar katsina da aka duk wani gwamna da ya ɗauki 'yan sa kai yanzu dan allah sai da ya ce musu na mamaki ga 'yan sanda a gurin ya ce ku yanzu kun zo kun tsaya kan hanya kuna aikin tsaro ya ce ni fa jami'in tsaro ne shekara ta talatin da wani ina soja ritaya ne sannan ya zo mota shi ya ɗauko takardu da card da wasu abubuwa ya nuna musu to abin da bincike ya nuna a lokacin da abin ya faru ba don akwai 'yan sanda ba wallahi hatta damar masu shi ya nuna takaddun da ke nuna cewa shi ɗan ƙasa ne shi ya yi jami'in tsaro wallahi ba zai samu wannan damar ba haka za a fito da shi daga mota a kwantar da shi a yanka shi sannan kuma a nuna wa duniya cewa an kama ɗanwa ɗan ta'adda to irin wannan kisan fa duk inda ka ga an ce 'yan sa kai sun kama 'yan ta'adda sun kashe billahi allazi la ilaha illa wa hanya suke tarewa duk motar da ta zo a leƙa ko kai ba ba fulatani bane ko kama kai da su yanzu ga wannan malam bashir daga buruku yake ba ba fulatani bane amma in tsotsayi ba fulatani ne ko to in ba in tsotsayi ya gita yana zuwa wani gurin da an gan shi a mota zaro shi za a yi yanzu dan Allah ko rago ne ka ɗauko adda kana wasawa kiyat kiyat ya gane cewa zabba shi za ka yi dan Allah eh? ka gani dan Allah ka saka cikin tashin hankali ko ba saka shi a gaban shi ba yana kallo kawai dan saka ya dauko adda kiyat kiyat kiyat yana wasawa me me ya faru kashe kazami mi ai kai barawo ne tunda ba fulatani ne kai a fa kasan nan ake wannan fa sannan ana irin wannan zaluncin kuma ku ci a jaba ki ai shiru ya kama eh ya kamata mu ji tsoron Allah wallahi tallahi in dai kabilar inyamur a Najeriya ba ta cancanci wannan hukuncin ba wallahi babu dalilin da zai sa muna ji muna kallo a zirawa mutane sun ana wa kabilar fulani irin wannan hukuncin wannan shine abin da ya faru kuma na faɗa a wani karatu na faɗi jihohi guda goma har da Abuja ita ce sha ɗaya inda ake wa fulani irin wannan kisan na ƙare dangi akwai jihar Filato tana ciki benue tana ciki kadunan nan namu na ciki katsina na ciki zamfara na ciki naija na ciki sakkwata na ciki nasarawa na ciki oyo na ciki ikiti na ciki sannan abuja na ciki a wayannan guraren duk inda aka ga bafulatani sannan ko a gaban jami'in tsaro in dai bafulatani ne aka kashe an kashe banza ba zai je ya ba da report ba cewa an yi kisan dawa ba ba daidai ba to ban ga yadda za a yi ba ana zubar da jinin bayan Allah ta irin wannan hanyar da wannan zaluncin sannan kuma mutane su ce wai suna so wai a samu tsaro wallahi tallahi ba zai ba eh a'a muna da shi ai cikin abin da zan zo in yi magana a kan shi wadda kan an kashe bafulatani ko a gaban jami'an tsaro aka kashe shi tun da dai ba fulatani aka kashe an kashe banza yanzu wannan fa mai fashin baki ne kan harkar tsaro abin nan ya ritsa da shi ba eh? da ba fulatani ne a motar haya aka gan shi wanda bai yi karatun boko ba bai da kowace shaida wala haka za a yanka shi a kashe shi an kashewa to dan Allah duk inda 'yan sa kai suka ce sun kashe wani dan ta'adda to cikin abin da muke so dan Allah su dinga nuna wa duniya makaman da suka kama shi da shi ko kuwa in sun kashe yanzu fa an ba su dama a wasu gurare kawai ko zargi suke in sun kama ka su su kashe maganar wannan zamfaran nan akwai wani wanda ya taɓa yin dfw a tsafi ya ce a shekara ta 2012 2012 kenan akwai wani a ɗan sadau ana ce masa alade a ishe ya ce daga lokacin da aka kashe shi a ɗan sadau ya ce daga nan fantsamar bala'i ya fantsama ba fulatani ne yana da alaƙa da fulani in sa kai suka je suka kashe shi na ba da labari a nan gurin bayanin malam kanoma yana nan da shi bai mutu ba dattijan malami sannan na ba da labarin nan akwai wanda ya ce min ya yi karatu wajen malam kanoma ba fulatani ne yana zuwa gurin shi sama da shekara saba'in da biyar ana mu'amala da shi aka samu jarrabawa ɗansa ya je ya shiga cikin harka 'yan bindigan nan ya zo masallacin juma'a a gaban mutane ya miƙi ya ce to an samu jarrabawa ɗansa ya shiga harkar nan eh, ɗansa ya ce kuma duk cikin yayin shi ba wanda ya kan gare mai sai shi amma fa jama'a su sani yaron nan ba shi ba shi kuma ya kore shi daga gidan shi wata rana aka je aka yi ɓanna a wani guri 'yan sa kai sai suka tashi suka taho gidan shi sanda ya gansu da confidence din shi shi ya fito ya tare su ya ce ai inda a ce yana gidana ba sai kun zo ba wallahi da kaina zan ɗauke shi in kai musu wallahi malam waɗanda suka san shi a cikinsu sai suka ƙi ƙarasuwa sai suka tsaya kwana sai aka curu wanda ba san shi ba yana tsaye aka tattaro shi aka kama shi aka kwantar da shi yana kakku kashe ni kakku yanka ne wallahi haka suka kwantar da mutumin nan suka yanka shi matar malam mutum nan ta taho gidan malam Kano ta shi labari da abin da ya faru yace to inda Allah ya rufa mana asiri yace gaba ɗaya duk wanda suka san shi a garin gusu haka aka taru aka je aka cika rugar aka yi musu sallah aka mai sallah aka yi musu ta'aziyya sannan suka gane wannan ta'addancin da aka zo aka yi wa mutanen nan wasu mutane ne suke da alaka da shi ba su da alaka da shi daga nan ne fitinar ta mutu mutumin nan ya fi shekara saba'in da biyar a duniya yana da yaya don girman Allah ka faɗa min uban da za ka zo ubana ka kwantar da shi a gabana kamar irin wannan kisan ina da hanyar da zan yi faɗa da kai ban yi faɗa da kai ba dala ba furobokin ɗinsa aka yi ba duk wanda ka zo ka kashe ubansa ta wannan hanyar uba ya fi uba ne kai kana so ubanka ya rayu za ka je kai ma uban wani irin wannan kisa yana roƙonsu yana cewa don Allah ka ku kashe ni amma ka suka kwantar da shi suka yanka shi su wannan bayanin bai mu wasu daɗi amma tun da matsala ce ƙasa al'amura sun lalace yanzu ko ɗazu na ga wasu sun kama wasu a tarama sun sa su bayani cewa su yi bayani ga abin da ake musu soso soso soso magana ta ƙarshe da zan yi ina kira zuwa ga yanzu shekaran jiya wasu fulani sun zo gurina sun kafa ƙungiya ta shiga ƙauyuka a karantar da fulani a cikinsu wani ya faɗa cewa ko kwanan nan an ji an kashe memba ne nasu an ji an kashe baban shi eh? a ranar ne ko a ranar ran da suka zo guri na suka ce koyo waɗannan akwai ɗaya daga cikin membansu da an ji an kasa baban shi in eh, muna wannan program ɗin fa a gida fa a cikin masallaci na kawai sai aka buga ma malam usman waya waya ga bandit nan sun zo guri na malam usman ya tashi a firgice bai gane bandit ba e wai ga bandit na sun zo guri na ana program ya ce to bai gane ya aka yi program ya haɗu da bandit wayanda ƙungiya fa suka kafa don su je su karantar da 'yan uwansu to kiran da zan yi zuwa ga shugabannin fulani ganduje yanzu ba fulatani ne shi ne shugaban jam'iyyar apc ku kuma na tabbatar da cewa akwai gwamnoni yanzu a najeriya ni dai ba zan iya kirayewa ba da wane da wane kuma na tabbatar da cewa har yanzu akwai mutane da dama da suke da mukami a najeriya wanda ke ba shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro national security advisor malam nuhu ribado ba fulatani ne akwai wa'anda suke 'yan siyasa ne akwai 'yan boko akwai jami'an tsaro kullum ana jifar fulanin nan da jahilci ana cewa daga cikin abin da ya ta'asisin wannan akwai jahilci ku tambayar da muke ga duk wani wanda ya samu wata dama yana ba fulatani don Allah wace gudunmawa ka bayar wajen gina musu makarantu da karantar da su a inda suke dan fitar da su daga jahilci shine tambaya ta farko da muke akwai wanda ma za ka yana alfahari yana cewa shi ma masa ba fulatana ce ba za a nuna masa wa ma fulatanci ba tambayar da muke wace gudunmawa ka bayar don karantar da su ɗaya kenan abu biyu muke buƙatar a yi zuwa guda uku na farko muna faɗa casa'in da biyar cikin ɗari wanda suke wannan aikin a har yanzu iyayensu na da rai ana iya zaunawa da su duk wanda yake ɗan kirki ne a cikinsu mahaifinsa in roƙe shi ya haɗa shi da Allah akan abu wallahi zai to tun iyayensu na da rai ana iya gyara matsalar nan idan ana rigima da wani akwai wanda ke iya fada mai yayi ya bari to a gyara matsalar tun lokacin da za a kai ba wanda zai iya saurara ɗaya kenan abu na biyu wa'annan da na faɗa shugabannin fulani a najeriya galibin an yi lokutan da har yanzu mafi yawancin masarautunmu shugabannin masarautun suwaye fulani ne ka gani to ba daidai ba ne ku bari ana ma ‘yan uwanku ‘yan uwanmu irin wannan zaluncin abinda manzan Allah ya ce an sur a kaka zaliman au musulun to inda su suka yi zalunci mu tashi mai musu wa'azi da nasiha cewa su ji tsoron Allah su bari a hana su inda kuma ake musu irin wannan zaluncin idan ana so a taimake su a taimaki ƙasa ta zauna lafiya dukkan wanda yake shugaba ne a cikin ku yi amfani da damashi shi mai faɗa ya tashi ya faɗa ya dole a bar wannan zaluncin idan ana buƙatar ƙasa ta zauna lafiya yanzu mun ba da misali mun ce na jutsun nan da ya faru kisan da aka yi musu aka zo dalilin da ya sa kaji duniya ta yi shiru saboda su aka kashe amma da su suka je suka yi me aka ce ana yau kirsimas suka je suka kashe adadi to yana rantse maka da Allah ba duniyar Najeriya ba ce za ta yi ca duk duniya ta wacce ba ta musulmi ba sai ta ci akan wannan abu wayannan su ne ababe da muke bukata saboda haka mu mun fahimci cewa ka sakunan da muke aikawa na karatu yana da muhimmanci ba wata hanya da ta rage daga cikin hanyoyin sai a yi musu wa'azi a karantar da su daga ciki sannan a zauna da su shi yasa muke maganan ai sulhu wanda suke ganin cewa a'a sulhu ba zai warware matsalar ba mun ce nan Christopher Musa ya je majalisa yana janar na soja ya ce magance matsalar tsaro a najeriya ya ce kaso saba'in cikin ɗari tana bukatar sai an samu ingantaccen shugabanci ne zai gyara matsala ya ce a matsayinsu na sojoji abinda za su iya gyarawa bai wuce talatin cikin 100 da gindin bindiga ba kai dan wace mahaukaciya ne ga janar na soja yana faɗa maka ce abinda za su gyara bai wuce talatin cikin 100 ba amma kai kana cewa dole sai dai a je a yi wa a a yi yaƙi a matsayin wai shine hanyar da zai warware muku matsalar ku saboda ba kai kake yin yakin ba ko Allah ya sa mu dace saboda haka zamu ci gaba da yin wannan kiran saboda haka magana muke muna da dalili a hannun mu da ke nuna cewa waɗannan matsalolin suna tafiya kuma ana yin su kira na ƙarshe da zamu wanda na yi je kuma zamu ci gaba da yi lokaci yayi da gwamnatin tarayya ya kamata ta soke maganar 'yan sa kai a Najeriya domin baƙaƙen azzalumai ne yanzu wannan mutum ha kawai da ganin ka hanya alika kawai daga an gama alfa a mota kawai kaga ana wasa a da kiyat kiyat kiyat wai za a yanka ka laifin mai kai wai saboda barawo ne kai saboda bafulatani ne kai to mu kiran da muke ba wai maganan wai gwamnati wai jihohi a ba su dama ba su ci gaba da ɗaukar 'yan sa kai a baya gwamnatin zamfara ta ɗauki 8,500 ba su magance matsalar ta ba ya za yi wani ya zo ya ce wai zai ɗauki rabin abin da aka ɗauka a baya su za su magance matsalar nan ba zai yiwu ba kiran da muke gwamnatin tarayya ta soke maganar 'yan sa kai gaba ɗaya a najeriya sannan kuma ta fito da tsarin akwai ɗalibai da yanzu sun gama karatu a secondary school da yawa matasa suna bukatar a ɗauke su aikin tsaro ko to a ƙara adadin 'yan sanda da sojoji da civil defense da dss a nigeria don samarwa da ƙasan mafita mu muna ganin wannan shine abin da zai warware wannan wa wannan matsalar sannan abin da muka ce a zo a yi sulhu saba'in cikin ɗari na mutanen nan a shirye suke in za a zo a yi sulhun da babu yaudara a ciki akwai gaskiya sun yadda a zo a ji mai matsalar su mai aka yi musu a ji su kuma mai suka yi mai ya haifar da abin da suke sun yadda cewa za su bari to a zo a zauna da su a ji meye matsalar su wanda su suka ce ba za su karɓi sulhu ba ba za su yadda ba dama qur'ani ya ba da ka'ida cewa fa in bagat ihdahuma alal ukhra fa qatilul lati tabghi hatta tafi'a ila mi ila amrillah wannan mu shine kiran da muke yi abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya yafe mana wa bihadal qadri kifaya wa subhanakallahumma bihamdik